فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا saboda zaluncin Yahudawa muka haramta musu wasu daga cikin abubuwan ci masu daɗi waɗanda suke halal ne a gare su muka haramta musu duk dabbar da take da farce daga shanu kuwa da awaki da tumaki mun haramta musu su sai abin da yake a bayansu saboda kange kawunansu da kange wasunsu daga hanyar Allah har kange wasu daga alheri ya zamar musu su da halin su.